jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. mu. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. To jama'a kamar dai kuka sani a kowace ranar Laraba Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka fara yin magana ne akan cin zarafin mata a cikin auratayya. yake Amina muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma wajen wakiliyar sashen Hausa da bakin da ta gayyato mana sauran tattaunawar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. tare da ɓata lokaci ba za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. a yawancin lokaci idan muka tattauna tun da wani abu ne ba sabo maganar cin zarafi maganar kunci da wahalar da mata suke ciki mm-hmm. sai dai mu tattauna kuncin da wahalar amma babu hanyar fitar da mata ciki mm-hmm. a halin yanzu da mata suke cikin wannan abu wanda gaba ɗaya mazan sun ƙara juyewa idan mace ne wanda take wayayya wacce ilin ma'aikaciya ce ko kuma wanda suka yi makaranta da ita da miji ya sai moto ya kawo gida kamar yadda kuka fara lissafawa ne za ku ga ya sallama direba bai da direba bai da mai gadi ita ce duka mm-hmm. bai da mai dafa abinci shi ta ce mm. mai wanki da guga da ita ce mm. sannan kuma ita za ta dau ciki ta haihu mm. ita za ta kula da shi duk lokacin da ta kasa a lokacin ne zai ce ba ta kula da shi yana da niyya zai yi aure musamman ga arewacin mu su duk wa'annan abubuwan mutum daya ya dauki nauyin abin da mutum shida ko bakwai ma za su yi a dai lokaci daya anya mace ba wata halitta bace tana ba ah, mace wata ta musamman gaskiya mace wata halitta ne eh to kin san an yi yanda Allah ya halice mace ya halice mu mu mata muna iya ɗaukan komai amma bai kamata maza su manta cewa mun nan fa 'yan adam ne mu ma tarbiyya hmm. ya danganta daga gida ne hmm. daga gida ne idan ke kika yi ma danki tarbiyya tun hmm. daga kan lokacin da zai aure ka isa aure zai yi aure to idan ya aure kar ki nuna mishi kin fi son shi hmm. nuna mishi kina son matan shi gaskiya eh, ni laifin iyayen yanzu ne domin da iyayen mu na da da da sun girmar da yaran su maza da tarbiyya hmm. ko yadda yake da culture ne mai al'ada ne sai ki zo ki gan eh, shi yaro namiji a'a wannan kai namiji ne haka za ka yi da matanka ba haka za ka yi ba amma iyayen maza iyaye da ba su wulakanta su kamar abin da yake faruwa yanzu ni abin da yake faruwa yanzu ni na ba laifi ma iyaye mata iyaye mata yanzu suna girmar da 'ya'yan su suna nuna musu kamar irin eh, eh, eh, mace ba komai ba ne kamar ba mutum bace. ba mutum ba ana nuna mishi irin kai dan gata ne ai dole ya zama dan gata a wajen duk menene zaki ga yanzu a gida uwa za ta dafa abinci ita za ta ɗauka ta kai wa yaro har ɗakin shi. Ta namiji. Ta namiji. Eh, eh, eh maman shi. Ta kwashe eh, kwanuka. In ya gama ta je ta kwashe kwanuka. To ko ya saba da wannan ya za ya girma mama. Ya saba da wannan ya zai girma mama. Domin mama shi ta sa ya rena ta. To don wannan aure na reni ne. Ke ce uwa bara bai kamata ki aza abincin yaro ki ai sai dan bai da lafiya. amma in lafiyan shi kam yaron nan kika dafa ya zo ya dauka ma in ya dauka ma ya miki godiya to yanzu an yake ma sun cin ma kwanan ma sai kin nemo an sun sun kwaso kwaso to ai yadda yadda kai uwa ka tarbiyar da su ne ya kamata ke uwa ki nuna shi yasa nake faɗa fa tarbiyar da ɗa namiji da na ɗa mace ni aure na ma gwamma ɗa namiji na in ka tarbiyar da shi mai kyau to nan gaba gidan shi zai yi kyau dan zai iya aure sosai gwamma mace ma zaka iya ka ce zaka dan eh, eh, eh, zaki dan tarbiyar da ita sama sama sama sama domin za in ta yi sa'a ta samu miji nagari zai iya koya mata hali mai kyau amma yaran maza yanzu sai ki gan a zo yanzu a gida wani namiji kayan ɗaurayan shi a sa kannin shi su wanke ɗakin shi su zo su share mulki kawai ana yi mishi sai yanzu ba ki taba ji yaro shi zarafin mace yaro bai wuce shekara goma ba in kika mishi magana in kina eh. yana je ce shi ai mace ce eh, ai kisa mata ne ai mata ba su da hankali yaro bai wuce shekara eh. goma ba haka ne don to ya ji tun daga wannan lokacin yaro yana ce mace ce eh in ya zama mutum ko me zai yi to wannan ayin haka ne ya danganci ma daga uwar ke ita ta fara kaskantar da kanta tun da kin ga oh. ita take ma dan bauta kenan to kin ga haka za su taso kenan kuma wata rana ba iyaye mata kada mu ba iyaye maza hmm. duk lokacin da aka ce uba yana cin zarafin ma'aifiyar hmm. yaro a gabansa hmm. yaro yana gani yau da gobe to wallahi zai tashi ya ci zarafin matan shi ya fi na uban ma kin gane ai shi sa ake cewa ba wai ka gaya wa yaro bane karantarwa ka yi a idonsa ne shine babban karantarwa ya gani in ya ganin nan daga nan zai fara ganin cewa mace ba mutum bane haka ne duk ya sha ganin cewa uban nashi ga yadda yake mata ya ci zarafanta ko ma ya ta kuma ta zauna a gaban su zai ce dauki wani mataki a gidan an saba to a gaban su zai ce Aisha Aisha zo nan zo nan eh. ke yanzu ba ga abin da kika yi ya fara mata a ah, ya zagi iyayenta eh. ya zagi a gaban iya a gaban eh. iyayenta to da haka kin ga shi wawu ya sa kare za ki ji namiji ne a kuma a gaban iyayenta kuma to ki ga mai yaron nan in ya girma ya zama miji Ah, abinda baba ya ai abinda ah, ah, shi ne da ake like father like son eh kamar kuma kaman me zai ana shi zai mace kuma har abada duk abin da zai ma matan nan nashi komin gaskiyanta ne ita ne da laifi haka a gaban shi magani zai yi alfarma yake kuma alfarma yake eh, mace kuma a gabanta za a bi bayan zai iyayen za su bayan dan an bi bayan shi ya ji daɗi gobe zai je ci ai yau mari ne gobe ko za ta ji eh, daɗi gobe eh, ta isa kai karan nan ba to bangaren cin zarafi zarafin akwai cin zarafin hana ta abinci hana ta abubuwan da ya kamata a ce mace tana da shi a gida wanda dole ta sai ta fita ta je ta nema wani lokaci a takure saboda me kin ga ɗawainiyar 'ya'ya har yanzu mm. yana na akanta akwai ɗawainiyar kula da gida da kula da miji to kuma da wanne za ta je a ce sai ta je ta nemo don da akwai matan da saboda cin zarafi hatta kuɗin hayan gidan mijin da ake zaune su za su biya mm. bai hana shi gobe idan ya dan samu wata yar ɗari a hannun shi ya zaga ya je ɗauko wata mata ya je aura ba. To ai abin da na faɗa miki kenan. Kuma sun sani wani lokaci sun ma sani da mm. cewa fa da ƙyar ake yi a gidan shi mm. amma na biyun za ta shigo ko na ukun za ta shigo a ci gaba da gumurzu. Ban yanke numfashinki ba ya faru na gani wanda shi ya rasa aikin shi ita take kula da gidan tana dan ke ke ɗinki tana ciyar da gidan yaran su biyu sai kawai ya ashe yana neman aure ta bata sani ba ana nan ana nan kawai sai ya ce kujerun ɗakin ta nan su sayar za su yi sana'a za su siya eh wake su sayar akan ce to tace to ita kuma kin san mata mun da sauki kai mm. sai ta yadda to bai zai ba sana'a ba ce yawa ta danki aka kwashe kujeru aka je aka sayar ita za ta jira ku kuɗi an zo sayan wake me za ta ji ya je ya biya kuɗin sadaki ne a ciki ya je ya biya ya saya dan akwatin sai ya sa kaya sai kawai aure au da kuɗin nata da kuɗin nata da kuɗin kujerun ɗakin ta kuma aka kawo amarya ba kujeru a ɗakin ta kuma amarya an kawo ta da kujeru a ɗakin ta wannan wani irin cin zarafi ne to kuma kika magana yanzu malama Aisha ai sai a ce kishi ne ishe ki to shi yasa kina buɗe baki ki magana a ce kika ce zaki tafi kishi ke kuma dole kina ganin a raba ki da ƴaƴanki yar ki hakuri ki zauna to wannan mata ai ana cin zarafin mu sosai a wannan duniya kin san hakurin nan da yawa dama irin mace eh, tun daga gida an tausasa ta cewa ta yi hakuri ta yi hakuri to wannan hakurin ba hakuri ba wai abu bane mara kyau ba hakuri mai kyau amma wani lokacin hakurin idan yayi yawa yakan zama da cutarwa dan wata hakurin ne zai ta taruwa zai ta tara shi abin kuma daga baya sai ya zo ya illata ta wata kin ga daga nan za ta samu ciwon zuciya wata na kwakwalwa ma sosai ma ko an ce ya bar ba kika ma na kwakwalwa akwai sanda nake tafiya nan bakin kasuwa wata mata haka na mun tawo ta irin kawai sai muka yi karo da muka ci karo da ita inda kika sama hauka ce ga ta dai shiga ta dai irin dai na sa da zani da rigan amma dai amma tana tafiya tana surutu tana tafiya ta to ita bata ma an kara ba ce kawai da muka yi karan nan da ita mun mun ci karo da ita sai ta ce ta ce dan Allah da annabi wa Allah ki hakuri sai kuma can ta fara a share kaza kaza da kaza da kaza irin to ban dai tsaya ban dai ne in tsaya an damsu mata baiwa Allah ne ke faruwa ne fa ta fara warware mu abubuwan da ke cikin cikin ta ta ce wallahi ta ce zaka ma shi mijin ya koro ta ya watsa mata da kayanta ne a kan titi kan titi sai makota ta kwasa ta je ta kai kayan ta ce gashi ita ba ta da ko tunda ya mata koran halin ta ki tafiya eh, to kin ga wannan wannan damuwa kin ga ina ganin shi ya sa ta cikin eh kin ga ita kadai tana tafiya tana magana akan hanya kin ga wani abu zai da mu ne karo ba da mota da wuya kin ga mata tunda yawanci mata yanzu ai ba shaye shayen ake yi sai eh ko da dai suke yi eh, amma yawanci kin ga mace dai wanda ta kai shi 40 35 mm. tana gaba an ce mahaukaciya ce to in kika bincika akwai hanyar namiji mutane da haka to kin ga wannan da da mota ta je ta karo kuma to da kisa kenan shi kenan da ya ja mai na faɗa kuma kin san matsala ne a wina matsala mata su suke makansu yadda ake a'a ba ko mata ba iyaye eh, ma iyaye to ai iyaye mata su suke makansu yana nufin mata su suke dauke dauka da wani su suke kin ga eh, kin ga mace tana daukan da wani kanta abincin da za ta ci mm. da na ƴaƴanta suturan su makarantan su wata matan fa har ɗakin hayan ita take biya ita take biya to to to idan kuma mijin idan tana da auren ne idan ya zo ba fa zai duba wannan wannan abin da take yi ba in kasuwa kika je in wani hidima ake yi ko sallah ko wani abu ko in kika shiga kasuwa majority mata ne zaki cin karo da su kawai suna neman in lokacin mu koma makarantar yara ne mata ne suke za ki gansu suna neman littafai ne kayan uniform ne wane ne wane ne mana mana sanar mika kuɗin wanda ya bada wanda ya bada ba wani ma kuma ba su bada kan suna da sun fi yawa ai wai na ji wani sabon salo da suka dauko da shi eh. cewa wai idan wai suka mai ɗawainiya da 'ya'yan suka girma wai na matan ne mm. eh, oh. mm. eh, saboda haka su ba za su yi wai hidima ba ka taba jin namijin da ya yi wannan tunanin a ah. matsayin namijin kirki ah. ɗawainiya ɗawainiya na in ka bashi tarbiyya ai ku ne gaba ɗaya kuma su ƴaƴan yanzu yana haihuwar su ne da wayan su sun mm. san abin da uban su ke yi sun san abin da uwan su take yi sosai wani yaro yanzu kullum uwa ne ta suyo bol uwa ne ta sai takalmi uwa ne ta sayi komi in ka ce waye saya mama na ne waye saya mama na ne ba a baban ka ne yaro zai ce sam mama na ne kuma ni a guri na ko ma kai uba zaka bada kuɗi a je a sayi din kai baka san hanyar da wurin da ake ba ne ka saya ka zo ka ba yaro to ai shi ya sani ce ba shi namiji ne duk namiji da zai zagi matan shi a idon ƴaƴan shi a idon makwabta a idon shi yasa tarbiyyar yaran yanzu daban da na da da iyayenmu suna faɗa amma mu ba mu taɓa ba ma sani ba ba mu san ma tana faɗa ba za mu taɓa san suna faɗa ba. Iyayenmu na ta can baki a'a ko suna magana da juna ko su yi fada oho mu je suna ɗakin su ai ko a ƙasar hausa da ake yaji ba ma irin wannan ake yi ba eh, irin shi sosai amma iyayen yanzu sai ka ji namiji yana dunkula mai mace ashar a idon yara wani ya ce ai nan ba gidan ubanki ba gaskiya nan yanzu mata haƙuri suke ba sa yaji to eh, da su ake da su eh, suke shagwaba ake ba su haƙuri yanzu su suke ba da haƙuri mazan da shagwaba kuma yanzu an mace yanzu in har ta samu sana'a ne wallahi ba ta da damuwa ba ki ma taɓa jin ba ki taɓa ji ba ita ba ta da matsala za ki ga za ta kula da gidan nata za ta kula da yaranta za ta kula da ƴaƴan ita ne a da ƴaƴan ta mazan suke ci gaba da abubuwan da eh, suke yi ganin cewa kamar yanzu eh kamar yanzu mace tana ganin cewa dai kamar alfarma ake mata an aure ga eh, eh, eh a ah, ah, sosai eh sun ce mun yawa da kuma ah. amma ne idan kika duba hakan yakan tafi yana tafiya da jahilci ne dan hmm. idan har mutum yana da ilimi yana da ilimin addini kuma yana aiki da shi sosai yana aiki da shi dan wasu suna da ilimi amma kuma ba su aiki da shi amma matukar har idan mutum zai aiki da ilimin shi to gaskiya duk na matsalolin ba za mu fuskance su ba kamar yadda na ce miki idan muka zauna muka ce za mu ta zayyana matsalolin mata za mu wuni mu kwana to akwai shi dai namiji dai in dai har ya biya sadaki ya auri mace an baka mace ne matsayin matar ka ce ka kula da ita duk wata alaka da za ku yi za ku yi ne cikin tausaya mu juya da soyayya da kauna kamar ka fitin da rayuwar wato akwai namijin da yanzu haka da nake gaya miki matarsa ce ta aure an bashi amma in zai mu'amala aure da ita wai sai ya ɗaure ta don Allah wannan wani irin cin zarafi ne matarsa ce fa ta sunna kuma eh, ba ta da kowa ne ta ga ba kowa ba to ai irin abin da ake ce an ce kai hakuri an ce kai hakuri ma wa zaki fada ko na ce da yanda aka zo ne eh. kuma an ce a al'amari ne ta kai da an ce duk abin da aka yi kaki faɗa kaki faɗa ji to da ya ki ne shi sa akan samu ƴan samarin da suke cewa ana luwaɗi da su eh. wanda ko ba za su iya faɗa ba har sai ya kai ga ya lalata gaba ɗaya rayuwarsu kafin baki ya buɗe kuma idan suka zama masu ciwon na haka ne za a dade su eh. wani lokaci ko sun je gida aka ce sai su ce wa iyayen sun ce wai su dawo su ci gaba da hakuri wai za su bar daula To mm-hmm. kin ga ita wannan ko ma ba luwaɗi ba tunda abu ne aka yi mata karfa karfa. fa kin ga kana ma ita ma za ta iya samun matsalar da za a bata mata rayuwa tunda ba a bi ta ta lalama ba a ce sai an daure mace to kin ga wannan ai ba addini cin zarafin na da yawa dabbanci ne ma kawai wani haka ce na ci gaba da magana fito da menene ainihin matsalar da mata suke ci a ciki a gaskiya wani ba zai ci abinci ba wani ba zai ci mm, mm, mm. dan mata suna cikin uku ba. kuma a kowane bangare ne amma fa na bangaren arewaci saboda al'ada ya hana mace ta ihun fito da abin da ke ta waje ko kuma a sama mata wani hanya da za ta iya zuwa wurin gwagwanta ko innata ta faɗa sai a ce tana tona asirin gidanta ba ta da haƙuri wannan yana janyowa mata da yawa suna iya suna mutuwa da baƙin ciki daga an samu mace ta an kwanta lafiya da ita amma damuwa ya mata kuma kana kallo fa mm. za ku ganta shuru shuru ta shuru ko kuma ta fara matsawa daga bangaren mutane wato ake cewa mm. withdrawal eh. ta fara withdrawing daga cikin mutane wato tana jan jikinta dan ta gabata da mafita to a haka sai ku ganta tunani da bakin ciki ya dame ta har inda wani lokaci tana yin tana bacci ko cikin dare zuciya ta buga akwai ba matan da ni an ce idan mutum lokacin shi ya yi bai wuce lokacin shi amma wani lokaci akwai sanadi akwai sanadin shi ko to ita saboda takura kin gane na daya bata isa wajen mijin nan ba duk abin da kai ko girki ta yi ba ta faɗiya ba sai da ta kai ita da kanta da damuwa har irin wannan matsala sa ta samu ciwon zuciya iyayenta sun ki yadda su amince ta dawo gida ta in ta zo ya zo ya faɗa abu ta ake ma ba laifi ba a bashi laifi ta ake ba laifi eh, ba ma a sauraron ta sai da ta kai ga roƙon Allah idan har ba zai canza ba to gara Allah ya ɗauki rayuwar ta tafi. ta yi roƙon nan daidai da za a ce ajalinta to haka ta tafi sai da ta tafi sai wata ɗan uwar ta kan wata zo tana ba da labarin ainihin halin da ta shiga ciki. ainihin halin da ta shiga kuma da abin da ta faɗa sun gani menene wannan amfani saboda an hana mu mu mata a arewacin fito da matsalar matsalar shi yasa wata uwan mu tsohuwa ne ta ce ita fa yanzu ta dawo daga rakiyan za a ɗauki ɗa a kai shi a ce ka ji ka mm. kiji. ka gani ka ki gani ka yi haƙuri kuma duk abin da ya faru da kai da namijin ka kanka bari wani ya ji ku sulhunta tsakanin ku akwai cuta yanzu ba irin da cuta da idan aka ce maki a zamanin da aka ce ki ji ki ki gani kin faji fa kin ki gani shi ma din saboda zai aiki da shi shi ma an a zamanin da iyayen mu suna ma yara maza aure ba su da sana'a mm. haka haka ne kuma ai zaman lafiya kuma ai zaman lafiya kuma ya mutunta ta kuma abinci ma sai an ba su amma yanzu za ka zo da goma goma da arziki amma baya ganin wannan goma na arziki kuma kuskuren da iyaye suke wai idan aka tashi nasiha maimakon ya haɗa su a ce dukan ku yi a lokaci ɗaya ma eh, sai dai ke za a rika ba ma hakuri a ce dole fa sai kin yi hakuri maimakon a haɗa ku a dinga cewa dukan a ce ai ɗan namiji ai ɗan namiji ne duk abin da ya ado ne eh, a ce ai shi namiji ne tunda kina karkashin shi dole ke zaki yi hakuri da shi shi da ya auro ta fa shi ya kamata ya hakuri a gaske ni ma a wai namiji ne ita da take karkashin shi za a ce ita za ta dinga hakuri ita biyayya ne ita biyayya shi kuma hakuri To kamar dai malama Aisha da sauran da kuka yi magana cewa malamai ya kamata fa a tsake tsarin yin wa'azi a mai da hankali akan su mazan waɗanda su ne ke jagoranta. In aka ce shugaba ya lalace fa akwai matsala ga mabiya iyaye su ma a ƙara sa ido kuma ɓangare biyu, bangaren iyayen miji da kuma bangaren iyayen mata a cire son zuciya cewa namu muka sani kawai. a sa ido domin auratayya ya inganta saboda idan har Maganar auratayya ta ci gaba da lalacewa arewaci to al'umma ce ta lalace. Tina, Tina. shake lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. To madalla masu sauraron mu yanzu mun samu kirabu na farko daga jihar Niger. Da wa muke magana? Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Bala Ibrahim yau da ya kaji maudu'in namu me za ka kara a kai? To abin da zan kara a kai magana ɗaya ce yau da muke faɗa kowane lokaci. Abin da ke kawo cin zarafin mata a na farko ba wani abu mai mahimmanci da wanda ya daguna mana mu da mu gaba ɗaya jahilci dai shi ke haifar mu daga haka mm. domin duk wanda Allah ya hukunci ya karanci addini musamman na musulunci to ba zai taɓa yiwuwa ya ce zai ci zarafin wani wata halitta ba ba mutum ba kowace irin halitta ce ba zai ci ta ba abin da zan kara kenan a kai. To mun gode Malam Ibrahim da wannan kira naka. Daga Kaduna da wa muke magana? Hajiya barka da aiki. Yawwa barka dai da wa muke magana. Kira Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya. Muna jin ka Murtala. To kin ga Hajiya gaskiya ne kamar yadda ita wakiliyan ku da bakinta na kan suka faɗa cewa zamani yanzu ya canza. Ya kamata iyaye idan suka ga wani canji ko 'yarsu ta kawo musu kuma su dinga ziyara idan 'yarsu tana cin wani hali na damuwa za su fahimta su kira ta zaurar da ya ta su jikin bakinta idan ya tabbata cutar da ya ta ake yi to kar su ci a ita dole sai ta zai zaman aure shi sa aka to kamar mun rasa malam murtala mun samu ƙara samun wani kira daga kaduna da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikas salam da wa muke magana sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya To Alhaji Musa Garo yau da ka ji maudu'in namu akan cin zarafin mata musamman a wajen auratayya. Me za ka ce a kai kuma me kake ganin ya kamata a yi a kawo a magance irin wannan matsala? To alhamdulillahi ke kanki ma dole mu jinjina miki irin kokarin da kike wajen kawo mana wannan maudu'i masu matukar fa'ida da faɗakarwa. To alhamdulillah idan muka ɗauki irin batutuwa wanda suke faruwa dangane da gidan ma'aurata abubuwa ne wanda suka kullum dai magana da yake nan kullum dai ana ta wannan magana kuma abin da nake so da kake fahimta guda ɗaya na farko duk mutumin da ya san darajar kan shi ba yadda za a yi auro mace ya zo ya kawo ta gida ya ajiye ta domin ya rika cin zarafinta na biyunsu kuma su kansu mata ya kamata kafin su auri mutum su tabbatar da wannan mutumi shin mutumin kirki ne amma abubuwan da yake damun mata a wannan zamani namu na wannan lokacin kan ga ada idan aka ce yau wannan ya zo yana neman yakka duk kokarin da za a yi za a tabbatar da inda za a yi ya za a yi a gane cewa shin san gidan wane ne kuma shin gidansu mutanen kirki ne ke ba nan ga miki da da har tunani ma ake yau idan aka ce mutum ya zo zai auri yarinya har bibiya ake aje gidansu a tabbatar da shin danginan nasu masu ke aure ne ko a'a masu iya rike aure ne duk irin wayannan abubuwan suna kawowa kuma su iyaye ya kamata fa tsaya su lura da wani abu yau idan mace ta zo da korafi ya kamata a tsaya a saurare ta amma ta dawo gida da matsalarta ba ta iya wata ba za ta iya fitowa fili ta cewa mijinta tana da matsala da shi ta bangaren kaza ta bangaren kaza ta bangaren kaza ba a'a sai a samu wata tsohuwa wanda nake ake ganin cewa za ta iya gaya mata a same ta a ce mata wannan abu menene ki menene matsalaki to amma ba za su ba wata tana dawowa ta a kora ta a ce koma gidan mijinki ai ba kwa zaman gidan miji ne to kin ga ta dalilin haka ake samun irin wayannan matsaloli har wata ga ta fantare ko kuma ta gudu to ya kamata da su kansu maza mu tsaya mu tsoron Allah aure ka ɗauka ibada ne ka kai aure don wani kyan mace ko don tunaninka da wani abu ko wani abu duk abin da kake tunani akan aure idan ka yi shi to ka yi shi dan Allah idan ka yi dan Allah za ka rike auren nan da daraja kuma ka san darajar shi kuma su kansu waɗannan wanda suke tattaunawa akai din ya kamata akwai wani abu da suke mantawa da shi yau idan aka ce mace tana gidan mijinta to tsakanin mata da miji duk abin da kika sani sai sirri ne sai Allah hmm. dan haka ya kamata a ce duk irin wayannan abubuwan idan kina da matsala ba kina tun zarabin kina wulakanta ki to shine zaki abin da siyo gida ki samu wanda ya kamata a gaya mai domin a jakunan shi kuma idan aure yake so zai bari dan haka da yawa zaki ga wata mata ta gudu ta bar su idan ta gudu ta bar gidan nasu zaki ga ƴaƴan nata suna tasowa a tagayyare a wulaƙanta ba makaranta ba abin da sauransu kuma maza abin da nake so da karshe ma an gaya muku a yau idan kana da ƴaƴa uku hudu ba kowace mace za ka aura da zaka tsaya ta rike maka ƴaƴan nan yar inda wannan mata taka za ta rike maka ba Allah iya mana da iyawarsa na aiki na Alhaji Musa Garu a tashi lafiya to mun gode sosai da wannan kira saurara naka daga Kaduna da wa muke magana. Yawan a sauka lafiya to hajiya mutala ne dai kamar yadda oh, na fara mutala ka sake dawowa kenan muna jin ka. Yawwa shi shine cewa iyaye yanzu ya kamata su tattara hankalin su guda idan suka fahimci da matsala su gidan auren ya kamata su shiga dumu-dumu su wannan matsala ba wai a'a yar su dinga ganin kamar ta dawo gida ta zama musu matsala ba ne ko da hakkin ta ake danne mata ki tattara ki hakuri ki hakuri a'a ji me matsalan tunda akwai azzalumai da mu mugayen maza duk mun sani idan suna shiga za a samu maslaha sannan kuma muna fata cewa lalle lalle malamai a buɗe wani kofi na ma'aurata duk inda aka fahimci mazaje na cin zali gaskiya hukunta su muna goyon bayan haka ra'ayina kina tashi lafiya to mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu da fatan kuna jin daɗin shirin yau dai maudu'in namu yana tattaunawa ne akan cin zarafin mata musamman ma a wajen auratayya. Muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku to mun sami kira daga Bauchi. Da wa muke magana? Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Muna jin ka Ayuba Garba. To, to gaskiya cin zarafin mata da maza suke yi wannan abu ba daidai ba ne. Kuma har ga Allah ya kamata a ce duk mutum in ya san zai auri mace. To tun daga neman ma ya yi kokari ya mata adalci ya kuma ba ta duk wani haƙoƙinta da ya kamata amma babu yadda za a ce mutum ya je ya auri mace kuma ya kawo ta gidansa sannan yana cin mata zarafi kin ga zama ne wanda za a yi na har abada yana da kyau ya kula da ita da wani ciyarwanta da shayarwanta da duk wani haƙoƙi nata da karatunta da iliminta da komai ya yi ƙoƙari ya tsaya ya bata tsakaninsa da Allah saboda zama ne na har abada zama ne kuma na ɗorewa. Mm. Daga ƙarshe ina muku fatan alkhairi suna na Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode da wannan kira naka. Masu sauraron mu yau fa kofa a buɗe take To kamar dai lokaci ya yi halinsa da haka za mu kawo ƙarshen wannan shirin gaba ɗayansa a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Allah